a yanda shugabannin duniya ke gudanar da taro a majalisar ɗinkin duniya su ma matan shugabannin ƙasashen afirka sun gudanar da nasu taro a wuri ɗaya kuma taken taron nasu shine inganta jima'i da samar da kiwon lafiya tsakanin matasan 'yan mata kusan duk wadda ta jawabi a wajen taron ta bayyana irin shirin ta ne da take da shi wanda yake taimakawa al'umma galibi kuma mata misali matan shugaban kasar ghana dr nana lodina dramani muhammad wanda ta bude taron ta ba da haske ne akan irin rawar da shirin take takawa wajen kyautar rayuwar 'yan mata a ghana ita ma matan shugaban kasar saliu madansiya kuroma ta ce shirinta ya taimaka kwarai da gaske wajen ganin matan kasar sun amfana da ilimin jima'i duk da yake abu ne mai wahala a fito fili ana irin wannan magana a al'ada irin ta afirka amma ita ko matan shugaban ƙasar namibia madam monica giengos ta ce shirinta ya fitar da mata cikin ƙangin cutar kanjamau domin ko ta fi mayar da hankali ne wajen matan karkara na sanar da su menene ilimin jima'i ita ko matan shugaban najeriya hajiya aisha buhari ta ce yau shekara guda kenan da ta samar da nata shirin mai taken muna da ƙwarin gwiwa gobe za ta yi kyawo bayan an kammala taron ne na tambaye ta cewa koya take ganin wannan shirin zai tasiri ko kuma zai taimaki mata a najeriya mata ta hanya mai yawa ta hanyar samun lafiya ta hanyar koyon sana'a da kuma kwanan nan taimakon da muke musu kan duba lafiyar jikinsu a wasu kungiyoyi da nake aiki da su suna so su hada da kayyada iyali kamar matan da suka riga suka haifi kamar yara shida takwas a taimaka musu yadda za su samu sarari su samu lafiyar jikinsu 'ya'yan su samu su girma da sauransu kafin su ƙara haihuwa kuma taron da muka yi yau da matan shugabannin ƙasa kowace ta faɗi abin da take yi a ƙasarta game da kiwon lafiya to wani tasiri ke ganin shirin zai yi domin ya shiga karkara ma musamman eh zai je karkara yau da safe na haɗu da da matan bill gates ta min wasu tambayoyi wanda tambayoyin ta gamsu da abubuwan da na yi a najeriya daga farkon shiga mu mulki zuwa yanzu tana ma shirin ta zo najeriya ta zo ta ga abubuwan da na yi da kuma ta taimaka wajen samun kiwon lafiya na mata da na yara ranke daɗe wannan shiri yana bukatan kuɗi kuma an ce ba kuɗi Najeriya ina zaki samu kuɗin da zaki aiwatar da shi eh to ai akwai masu kuɗi a Najeriya su muka dogara akan su su ringa taimaka mu taimaka ma wanda ba su da ƙarfi ita ma madam magdala kopa wata 'yan kasar liberia ta ce tana da shiri kwatankwacin irin na matan shugabannin kasashen afirka wannan ya sa na tambaye ta koya wannan shirin nata ya tasiri ga 'yan mata a liberia um, we don't only educate, we take care of the child's life We give them first access to basic human Shirin ya tasiri kwarai da gaske domin ku ko ba ga fahimtar da su game da kiwon lafiya musamman abin da ke tattare da yin jima'i ba bisa tsari ba hau kuma muna ɗaukan ɗawainiyar samun musu abin yi da dai sauran abubuwan da zai hana su shiga shashanci sai dai ko baya ga matan shugabannin kasashen afirka hau kuma wasu matan shugabannin kasashe na sassan duniya daban-daban sun halarci wannan taro kana ƙwararru maza da mata a fannin kiwon lafiya su ma sun bi san waɗanda suka halarci wannan taron ladan ibrahim ayawa muryar amurka daga Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.